نعم إن الإطلاق أصلا كان بالنسبة للعراق إلا لما أعتوا أن الإطلاق لم تطالب أهله أن يسمى أيسر عن البدن ولا كلاه ولا تضع إلي مضطرته شيء يروق طرفا من هذا الورى ومن شماله المنيطة Ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ ìjọba ọjọ́ إن كنت أنصرت لهم من بعدهم إلا فأبيت على رابطة حاصل أمين لدن لدن أولها أنه يذل لدعين القطرات هما اللذان أثبتان أملا قد وقف يأتي به على شفاف فلا بيرقش الذين اتقوا فرد الزمان فاستعدى وتبع وأدر يا ما الحياة لجدا فتنتقل منه بعد ما كان الله الكرام ta mutanen Iran. Don Iran sunan gari ne. Union wanda ya shugabar wata babban kundin kwakin korama da ke da hankala waɗannan mutane Iran. Mutanen Iran. Sunan Iran a cikin a mutanen Iran ko kuma garin Iraki لم تفارق أهل من فلتفرقوا mutanen غير ba. aikin hanyar don don gaba ko tsayayya fattalin wanda ka kange ne wala kila kuma ban taɓa da farin wannan garin ba don wata tsayayya ba. Shirafin wani abu domin ku ƙarfa aka tsawatar da idanun hazalwara daga waɗanda ta kai wa ba ba bai taɓa zaƙi ai zai da idanu na ba man tsara to sun lokacin da na rabu waɗannan mutanen a ranar ashirahin da ɗaukaka na su an manya manyan zuwa suna albumin sasun zara maɗaukakan tsoron ruwa wannan da sauran mutane duka waɗanda ba su ba alhalin kamar ka ce na. kowa a mai su an dama inda da an ka kai a cikin wani a rami inda kamar na halin wajen sarakin talaka su za a waɗanda ba su ba a halin da baina wasu wata ramu kuma gurmi kuma kanan iraki su ne wato gulami da zagirin aziyu a aziyu a hata ko mayar mai tun ta wannan da sauran mutane waɗanda ba su ba da kadabin يطبعنا قلت الجوع المجيد قلت قال لعاب الألام يميزون وأداد تبوك وقف الدنيا ومن تدور malamai iraki su ne watannin fila da aka tsaukacin auna rubutunsu tsaukacin biyu ba a na fashe ni da kawon yanzu iraki san dai kulla ta haɗin dukkan wani ba zaɓen girgize badarar bayyana wanda zama kuma yan ganin na yanzu zuwa إن كنت أبصرت لهم إنا كفنسي إنا دوبا وراء من بعدين باين من وجه وصو مثلا من صاحب فأكبرت إنا دوبا رمتي وعلا الله تأكد سوك أصرف أيام هذا الأمير الذي يفكر رجلا من أصل أبلغ بعدك Allah zai da waɗannan tsohon an fada su sun kai baiwar billan wata ilwa a lauyar lezi min da ini ta ce ne kama kadda ba wata tarin kikiya. Kuma sun zo Allah zai da su ne waɗannan shi abun ƙasar da abin amfani. Arbata da sun ka tabbatar da amalan gumi zai gare. Kaga hakika alayyatu zai da tsammani فقبر يا رجايا ذاتك يريد رين على السماء كالكعبة سبع كعبة سلام يا عائشة سلام يا سيدي سيدي العائشة أبنتي الذي ولن تكبرت الصباح الذي عرضنا مدير لكه لك أو أحتاج فاستخاد هذه صوت الهدية murba kuma yin tsarkaka. Ba'adar da nan abun kasim da abul abbas sun gudanar da ba a ruwan rayuwa yin zare da lagazar lilwantar. Gwanni ne da ba ta tsayayyar karkata ba da ma kanan bayan kwanfewa da ya bushe ya yayan kwayi. على أن في جنة